انما يؤمن باياتنا الذين اذا ذكروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون waɗanda suke yin imani da ayoyinmu waɗanda muka saukar ga manzonmu su ne waɗanda idan an musu wa'azi sai su yi sujjada ga Allah suna masu tsarkake shi da gode masa ba sa yin girman kai ga bauta masa ko yi masa sujjada a kowane hali